ما يدري فجأة ان تو تسهيل او هو دي اماني نكراي حكم الحلف بالظهاري حكم شمتيران الى ظهاري يا ران توا ظهاري كي يشي اني كذا تو يا ظهاري اما تصوى ba zai yi kaza ba har ko in ya aikata to sai ya yi zihari wa matarsa wannan tana sabuwa قال المصنف Wafi luzumi شهري ziharin taraddudu. wajen eh, lizimtan watannin zihari an yi taraddudi ya iya yi wa ziharin nan mutum ya rantsa da shi ko ya saki da shi idan bai yi kaza ba to ya yi zihari wa matarsa zihari dai ka san shi mutum ya ce in ya yi kaza da kaman ya yi kaza da mahaifiyarsa تردد المتأخرون في الحكم بخصوص هذه المسألة وذلك لعدم وجود نفس للمتقدمين ومضمونها من رأيين مختلفين يا ابن الأول من حلف وتأحد بلزوم شهر وانت يا رنتي يا الكورين لزمت آه، شهري او وطني بيوت نزهار عليه نن دا كذا ان بيبا تو زهار يا تبت غريشي فقد رأى الإمام الباجي رحمه الله إنه يلزمه يا دول أن يعتزل زوجته وألا يكفر حتى يعزم سيدي بزي كفارة با حتى يعينكي ذي أيكتا الثاني من حلف وتعهد وان ya rantse القول بلزوم صوم شهري بهاري zai azumin watanni guda biyu na zihari fa innahu la yalzamuhu shay'u wa hadha ra'ayu ibn zurqu zarqun wa ibn atin wa ibn rashid عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم babu alwashi ga abin da ɗan adam bai ballake shi ba ya ishe eh. oh, ana ga bayan masu risala, risala mai risala ina cikin farko, ga bayan karni hudun nan ne, daga na ka fara tunan ƙorono uku suna ciki muta'akhiran da suka taso daga baya Allahu na'am